marimu kini tari ne eh, kitabin karangundin eh, a gani lasin cikiya eh, irin kunne wai diga munu tauhidin ga mani kani tauhidin ga ala ta kan ku tauhidin ga wani daga rabin kan din di na an gana hunya ba ne kin ya hisu da mai an gana gutu na ya ba ne arabin kan da yaure ni kenye kawo daga shari'a kinu kundi aina nimba na guni huti honga hohosu aken kamanni agarrentenga tai geli tago tage tagendiwa geli bati batiyendiwa geli atoko kallangundo na ma makangutu harambaru atoko baru na ma makangutu kallangundo na allah nya bani ku hinuno ko na no kona nye kubenu akhirkhirentenya dikunga kiyani tawhidinga sharia mbulakenga kembere nga tauhidi nga marimu awatakandini kata takandra kusikia au hana nga ayani na kamani nga na ba na takan takandindi nanti ayan ayan takandini abani an takandini kini na kamani nga aure gani kebe ayani na alla na ba na gundi inyong gulundi ande gollu kube na gada bari ni ni ani anna genda kana maka anna alla bana na gundi titagayenga Aduh, Eh, marenga ado na komon binu ñaren bagandi a banani kenda barani tawhidi nuni hillandi ni nan dankanaku na allah ña bane ya batiyen aya ni na kamannin batu na bane batu na bane xeere xereeti batiyenga sikandi nga aya ni na ni nga na na ito banaxundi i toxo harambarundi maxonkutu aya ni na allah toxonuku anna a togora maga anna magankuto kamande ñimige yidu magankuto mogo be kitabe ke nogondi ado kifare sigala kamande ki magankuto mogo be yinenen kamma anna magankuto kundunga anna sabatindi kundunga anna hun sabatindi kebe kamande ñimira sabatindi yiduya anna hun kata kebe kamande ñimira yen kata bakkiduya anyayi anda nyana anda amagankuto gula togoni ku yillanani yillankupa magani kata magani ñago ina kam magani misalin kadu fakiya ni wala kin ngawari ga makamma kanwari kalu baraji